Le Niger a connu une progression positive. Niger ta samu ci gaba mai fa'ida a fannin harkoki a shekara 2013 muna kan jeri na 194 daga jerin 194 muka haye jerin 132 a yau ci gaba ne mai fa'ida. Me sanya har aka kai ga wannan mataki? Da farko ina jin cikakkar niyya ce kamfanin siyasa saboda tun doing business na 2015 batun sake-saken tsarin yanayin harkoki shugaban jamhuriya ya ɗauke shi da hannu biyu. Na biyu bankin duniya ta yi kokari sosai a Nijar domin rakiyar gwamnati da masu hannu ga lamarin don a samu kyautatar hanyar canje-canjen da aka kawo da tafiyar da gyare-gyaren da aka yi. Kuma ga ya batun sashen masu zaman kansu ya zamanto wani gimshiki ga tafiyar harkoki a ƙasar Nijar. wani cin riba zai kawo wa 'yan Nijar? Misali, duk lokacin da aka kyautata samun makamashi sashen masu zaman kansu zai ci ribarsa kuma a kai 'yan ƙasa za su ci moriyarsa. 'Yan shekaru uku nan mun lura da akwai niyya ga kyautata samun makamashi. An ka sayi wani hidi kana son ka sauya shi da sunan kamfaninka. Kasancewar an kawo sassauci ga hakan 'yan ƙasa ma za su ci ribar. Ba da jimawa ba akwai wahala na girkin kamfani a nan Nijar. Albarkacin cikin sauye-sauyen da aka yi shekara uku zuwa hudu ke ga an samu an girka abin da ake ce ma gishe ne. maison de l'entreprise za ka zo da ra'ayin girkin kamfanin ka kai tsaye sai ka fito da lamanin girkin kamfanin duk yan ƙasa da ke son su tabbatar da girkin kamfanin su suna iya bin wannan tsarin duk inda tattalin arziki ya kasance kan turba ta kwarai sashen masu zaman kansu na tafiya daidai yan kasa za su ci ribarsa. Hakika ci gaba ne da aka samu amma duka da haka akwai akwai waɗansu ƙalubale a kai? Tabbas ne yanayin harkoki na samun kyautata, amma duk da hakan aiwatar da tafiyar harkokin har yanzu akwai wahala. Kun san ko da an yi sauye-sauyen kawo gyara don a kyautata wani sashe, akwai wani abu da ba nan take yake biyowa ba, kamar shiga samun kwangila ko kasuwa kanta don ana iya samun halaye na cin hanci ta fuskar bariki ga nawa ga kuma matsin da ake samu da za su baiwa mutum wahala ya kasance ga manya ko ƙananan kamfuna. Bale ma dai ga ƙanana. A misali za ka zartar da aikin kwangila kuma ba a biya ka ba a lokacin da ya dace. Matsi ne wanda ba a lissafa shi ba kan harkokin doing business.